Sashen Hausa na Studio Kalangoyo su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin shirin na yau Litinin 27 ga watan disambar na 2021. Bayan kwanaki uku ana karawa tsakanin 'yan kokowa a gasar cin kofin takobi karo na 42 wasu 'yan kallo sun bayyana ra'ayoyinsu a game da yadda wasannin ke tafiya. masu haƙar zinari na imbanga a yankin karamar hukumar namaru sun yi bayani a game da tasirin rufe gidajen mai a kan ayyukansu kamar yadda doka ta tanada a nishiyar dole hukumomi su bayyana kadarorinsu da zaran sun kama aiki muna tare da cikakken bayani a rahoton musamman na wannan shiri dan wasan box na nishiyar wanda ya taba lashe lambar yabo ta olympic isaka dabore ya rasu a asabar da ta gabata a yamai yana da shekaru 81 a duniya. Isaka da bore a tsawon lokaci ya kasance ɗan wasan box mai ƙwazo wanda ya ɗaga tutar Nijar a kasashen duniya, in ji shugaban kwamitin kwasini Saidu Hashimu a hirashi da Muktar Hamadu. Isaka Dabore. Isaka Dabore wani babban dan wasa ne na Nijar tauraro ne shine na farko da ya taba samun lambar yabo ta wasannin Olympics a jamhuriyar Nijar kuma wannan ya gudana a shekarar 1972 wani abun farin ciki ne ga dukkan 'yan Nijar a lokacin na samun lambar yabo ta wasannin Olympics a lokacin wasannin Olympics na kasar Jamus a shekarar 1972 tun lokacin wani abun koyi ne a Nijar ta fuskar wasannin motsa jiki kuma mutum ne na jama'a mai ladabi har kullum yana rika jan matasa zuwa kwarewa kuma ya halarci dukkan bukukuwan wasannin motsa jiki da na jama'a domin kasa ina rike da wani mutum mai hankali da ya aiki tukuru domin ci gaban ƙasar Niger. gasar kokowa gargajiya ta cin takobin kasa karo na 42 na cigaba da gudana a yamai bayan 'yan kokowar na jihohi takwas na nijar sun kwashe kwanaki uku suna karawa tsakaninsu ko yaya 'yan kallo suke ganin yadda kokowar ta bana ke tafiya ga ra'ayoyin wasu da salamatu kadiri ta tattauna da su kowane dan Allah a yi shi a cikin tsari a bi tsarin yadda ya kamata don ƙasa ta samu karuwa da kuma 'yan ƙasa shi yasa ake yin shi a cikin ƙasar ga mai karya a bar shi da karya shi mai gaskiya kuma a bashi gaskiyar shi abu ne da muka iske ana yi a cikin ƙasar ga mutane suna son shi kuma har mutane ƙasar waje ma suna son shi kokowa suna yi gaskiya kuma muna jin daɗi wala sosai sosai tunda yadda ake yi mu ba mu ga wani kuskure gare ta ba ba caga wanda zai ce baka caga wanda ya ce me duk wanda ya ci tunda duk ƙasa ce alhamdulillah mu gare mu me gaskiya mu ni dosa din ɗan dosa ne dosa muke su kwatai amma me duk wanda ya ci ina jin daɗi saboda duk ƙasa ne wannan abin farin ciki ne gare mu a yi a lahiya lau su tsaya kan abin da muka tara tun lokacin sani kunce muke kallon kokowa amma a baya bayan nan jama'a suna katsalanda kan harkar kokowa su bi da hannun A sakamakon karawa tsakanin dogon 'yan kokowa a wani rana ta uku daga cikin 'yan kokowar su 80 da ke neman takobi 19 ne ba su faɗi ba. A tsakiyar inin yau Yamai na da 'yan kokowa biyar da ba su faɗi ba, Doso na da hudu, Tawa uku, Agadas na da biyu, Maraɗi biyu, Tilibiri biyu, Difa ɗaya, sai Zandar da bata da ko ɗan kokowa ɗai a tsaye. ayyuka sun fara ja da baya a mahakar zinari ta imbanga a cikin karamar hukumar namaro a jihar tilibiri hakan ya biyo bayan matakin rufe gidajen mai saboda dalilai na tsaro a yankunan da dama da gwamnan jihar ta tilibiri ya ɗauka to koyaya masu haƙar zinari a wurin suke gudanar da rayuwarsu isa ga wato isa karimin ya tattauna da wasu kamar haka A nan Mbanga muke sana'ar mu kuma ita ce haƙar zinari kuma muna amfani da man feta. Diba wanga litir ɗin biyu da kake gani ɗari uku da hamsin hamsin kowane lita yake. Ga masu auni muke sayan shi. Muna neman taimako ga gwamnati ya diba ya gani yanda zai soke muna wannan matakin. Kana son ka je wani wuri babu isansi. An wani abu za ka je ka ɗauko babu isansi. An ko babu isansi ai babu aiki. Ni da na sayar da man fetur ne aiki na. an rufe gidajen shan mai ko da yake an tsayar da abun muna sayar da litan mai akan uku yanzu haka ma man ya ƙare. a wajen aikin zinare injin yana aiki ne da man fetur shi kuma injin da ke fasa dutse da gazuwal yake aiki kuma babu gazuwal din mu yanzu ba mu ma san aikin da za mu kama ba Daga jihar Tilibiri sai jihar Maradi. Gwamnan jihar Maradi ya kai ziyara a wurin haƙar zinari na dan Isa a makon da ya gabata domin ganin ko masu haƙar zinarin sun bar wannan wuri wanda wa'adin yin hakan ya wuce. Wani hali ake ciki a wannan wuri a yau? Gwamnan jihar ta Maradi Abubakar Shebu ya yi bayani a hirashi da Muhammad Mamman. Masu aikin haƙar zinariya sun fice daga wajen sai kawai rumfunan su suka rage da injunan da suka girka kuma mun baiwa shimillar masu wannan harga ta haƙar zinariya wa'adi su fidda kayayyakinsu a yanzu haka da nake magana mutane suna ta fitar da kayayyakinsu amma mun yi la'akari a wani sabon wuri da wasu masu taurin kai suka girku mun baiwa jami'an tsaro umarni su tada mutanen al'amarin yana cikin kulawa mai kyau mun samu jita-jitar akwai mutanen da har yanzu suke wannan haraka ta haƙar zinariya amma mun ɗauki wa ƙwarar matakai domin hana wannan yunkuri daga jihar maradi sama isa jihar uh, zandar inda wani matashin magini ya tono wasu tsafin albarusai a lokacin da yake aiki a cikin wani gida da ke cikin shiyar birnin zandar ta uku magajin garin shiyar wato ya bayyana cewa waɗannan albarusai sun daɗe sosai a wannan wuri amma jami'an hukumar zandarma na ƙoƙari sosai wajen bincike ko za a gano ko akwai wasu makaman da ke ɓoye magajin garin shiyar eh, zandar wato ta uku abdu kabiru ya yi wa mustapha mamman sani ƙarin bayani Eh, wani yaro ne da ke bece ya tono shi yana zaton wani karfe ne don ya kai ya saida shi inda suke saida karafuna. To yanzu dai muna kiran al'umma da su kwantar da hankalinsu don ko wa'annan alburasan sun daɗe binne a nan shekara da shekaru. Mun samu mun tono su amma akwai wata tawaga da za ta zo don ta sake binciken gidan don ganin in ba a bar wasu ba a binne akwai ma'aikatar jandarmeri da ke nan sun zo suka shiga suka gani yaron ya nuna musu wurin suka tono abin da suka samu suka kwashe su eh, yanzu kuma za mu isa a jihar tawa inda gidan likitar anguwar kufan tawa da ke birnin na tawa ya kama da wuta a safiyar jiya lahadi sai dai ba a samu hasarar rayuka ba amma a cewar magajin garin karamar hukumar birnin tawa ta biyu an samu wato banda ta kayayyaki da suka hada da ajiyar magungunan gidan likitar magajin garin muhammadu idi ya yi wa abdullahi ausuka karin bayani mun zo mun gani gobara wata masana na kura in kuma salki ta perception inda maganin suke can da aka biyan kuɗin nan to alhamdulillah dai ba a samu dai asara dai da a ca barna ta wajen rayuwa fiska kun san sal ta perception kin nan nan na duka lai sauran resin nan da magunuka wanda aka dotan sal wannan duk can na suke nan su sun ka kone gaskiya magani da yawa ya kone ya lalace da likita ba a kallon ta haka nan dole a yi tablet kin huta dole plafon da ya ce kenan dole a ɗauki mataki gaggauce saboda mutane na zuwa a yi musu ita ko harkar lahiya ba ta tsaye wani bijiro kenan magunuka kuma duk wannan za a diba da meri da masu hannu shi wanda ya zana likitan wanda ka iya su kama a yi mu a samu a reconstitution da dan abu shi ta yadda ya kamata daga jihar tawa sai a nan ya mai inda a safiyar yau hukumar koli ta sadarwa ta soma babban zaman taronta na watan desambar na 2021 batutuwa guda biyar ne mambobin hukumar za su mai da hankali a kansu waɗanda suka hada da gabatar da bayani dangane da ziyarar da hukumar ta gudanar a cikin ƙasa Ga kaɗan daga cikin jawabin da shugaban hukumar Dr. Sani kabiru ya gabatar. an tura gungu hudu wanda suka zagaya cikin Nijar suka ga yadda ake wannan gidan rediyoyi da talbijin wanda suka zo suka tambayi dama ta basu su su kafa gidajen jaridodin wannan da yaunin da ya rataya a wuyansu suka je su gani eske abubuwan da doka ta shin huda ana bin su wato wannan mission sun tinkari gidan rediyo da talbijin kusan ɗari akwai kuma kurakurai irin wanda suka gani a wannan zama za mu tattauna mu gani kurakuran nan mi wani mataki ya kamata a ɗauka dan a gyara bayan shi akwai commission biyu da muke ce ma kaye de charge akwai kuma commission ethic deontology wato ita kula da abin da ya shahi saka ido a aikin jarida musamman ma 'yan jarida idan suka bukaci a ba su katin tahiyar da aikin su mai ba su dama a san su a matsayin su na 'yan jarida duka a wannan zama za mu gani wato kun saurare jaharu mamban mamba a hukumar csc A yaushe ne kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe na zamani na Nijar za su ɗaga sama. Shugaban ƙungiyar mawaƙa da makaɗan zamani na Nijar a Nasim ya bayyana cewa rashin tallafawa mawaƙan wajen ganin sun ƙarfafa fusaha da kuma rashin kishin daga gare su kan iya zama sanadin halin da wannan sha'ani yake ciki a wato a yau. Umaru Isufu da ake kira Feno ya yi wa Muktar Hamadu ƙarin bayani ta wayar tarho. music ya kamata ne ka ka koya shi ka gane shi akwai wanda ko ba su koya suna iya mai in ko ka iya ya kamata ka kaha kuma don ka gane ma aikinka mutanen da suna yin shi yanzu ko suna da ba san ne ana ce ba su son aiki babu a ta yi wajen wanda ya iya a kama shine masalamu na farko music ko kamar mathematics ne ba don in ka iya biyu biyu suna hudu ka ce kai mathematician ne sai ka shige shi a'a sai ka koya shi ya kamata ce ne ka koya shi lokacin nan in ka iya ka gane shi ko bisa wanda irin music ne ka shi kana iya kai magana yanzu kuma sai rahoton namu na musamman a waɗansu dalilai na gudanar da jagoranci na gari da kuma tabbatar da haske a nijar doka da umarnin ƙungiyoyin yawo da yomowa na tilasta hukumomi su bayyana dukiyoyinsu ko kuma albarkatun da suka mallaka da zaran sun kama aiki waɗanne dukiyoyi ne ya kamata a bayyana ga amsa tare da amadu hassan jallo malamin shari'a kuma daraktan zartarwa na kungiya mai zaman kanta tri niger a hirashi da balkisa hamidu fuskar kyakkyawar jagoranci ana shawartar wasu magabata da su bayyana dukiyoyinsu me ake nufi da bayyana dukiya bukata kyaukyawan jagoranci yana kan wasu bukatun al'umma kasashen mu na shimfiɗar zamantakewar al'ummomi kamar kungiyar yomowa kungiyar yawo inda aka ɗau umarnin girka yanayi mai haske ga kulawar dukiya bisa tilasin yaunin bada bayani ga batun jagoranci daga nan ne hurumin bayyana dukiya ya girku bayyanar dukiya ta kunshi dukkan arziki da kaddarorin da ke ga babban jami'in da ke kan jagorancin doka mai lamba sufuri talatin da biyar ta shekara 2020 fuskar kwamitin lauran kuɗi da doka sufuri 28 na shekarar guda sun bayyana karara mahukuntan da yau waje ba da su bayyana dukiyarsu a cikin kasar mu. Su wane ne yau waje su bayyana dukiyarsu? Da farko shugaban jamhuriya, shugaban majalisar dokoki, fara minista dukkan mambobin gwamnati a cikin doka mai lamba sufuri 35 ta shekara 2020 kwamitin lauran kuɗi aka rawaita shi. 'Yan majalisa na cikin waɗanda aka tilasawa bayyana dukiyarsu tilashin wajabtar haske ya sa gwamnati ya faɗaɗa bayyana dukiyar akan doka mai lamba sufuri talatin da takwas zuwa ga manyan jami'ai da dama musamman ma hafsan hafsosin soja da makarabansa hafsan sojojin ƙasa da na lema jagororin jami'o'in ƙasa dukkan daraktoci masu kulawa da kuɗi magajin nan gari manyan sakatarorin meri alƙalan shari'a shugabannin gundumomi gwamnoni ma'ana dukkan mutanen da ke rike da mukamman hukuma da za su iya kasance da hurumi ga dukiyar jama'a ya zama wajibi su bayyana dukiyar da suka mallaka da yaushe ake bayyana dukiya kuma don me mahukunta na siyasa da zaran aka naɗa su shugaban jamhuriya ya kamata ya bayyana dukiyar da ke gare shi watan da zai kama ragamar iko haka zalika dukkan jami'an da za su shiga gwamnati a wajen ma'aikatan hukuma kamar alkalai su ma suna bayyana dukiyarsu wannan tsarin zai soma zuwa shekara ta 2022 kowace shekara ya kamata su sake bayyana dukiyar tasu don ana zaton tsawon shekara guda za su iya samun wata dukiya da ya kamata su bayyana madala masu harare karshen labaran kenan na malicin yau yanzu kuwa zan barku da hadiza hassan siddiku da ke da labarai da harshen zabarmanci a yi saurare lahiya Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.